dalilan da suka sa hukumar ta hizba ta jihar kano take neman fatattun jaruman na tiktok su shida a birnin kano ruwa a jallo su ne hukumar hizba ta jihar kano ta tabbatar da sanarwar neman wasu shahararrun masu amfani da shafin nan na tiktok guda shida saboda furta kalaman batsa cikin wasu bidiyo da suka yi lamarin da ya ci karo da dokar tabbatar da tarbiyya shugaban hukumar sheikh aminu ibrahim daurawa shine ya shaida bbc cewa cikin masu amfani da shafin da ake nema akwai abubakar ibrahim da aka fi sani da g fresh al'amin sai sai ya dasa diya haruna da kuma matashin dan ashiru idris da aka fi sani da mai wushirya da ummi shakira sai Marja ibrahim kunya da kuma wani matashi dan jamhuriyar niger mai suna hassan makeoff a cewar shak ibrahim daurawa suna cikiyar mutanen ne bayan ɓallar wani bidiyo da a ciki suke furta kalaman da basu dace ba wanda kuma ya ci karo da alkawarin da suka yi lokacin da aka kama su a karan farko domin yi musu wa'azi ya ce babban burin hizba shine ta ga an gyara kurakurai tunda ba so muke mu ci gaba da gayyato mutanen ba watakila hakan zai sa su ji cewa ba su kyauta ba tunda an yi yarjejeniya da su sun yi mana alkawarin za su gyara amma kuma hakan bata faru ba shak aminu ibrahim daurawa ya ce kasancewar wannan ne karo na biyu da suka saba dokar ta tarbiyya a jihar kano ko da sun bayyana a gaban hisba za su sake jan hankalinsu ne kawai akan yin irin waɗannan ɗabi'u tare da tabbatar da cewa sun rubuta alkawarin yin riko da yarjejeniyar da aka yi da su a baya ya ce sai mutum ya taka doka sau uku ne kacal sannan ake gurfanar da shi a gaban kotu a Hisba. a wannan karo ya ce ba kotu za mu kai su ba yanzu ai yarjejeniya sau uku ake yi idan suka zo za mu ce musu ya muka yi yarjejeniya da ku bayan kun gaya mana ba za ku sake ba kuma kuka sake yi sai mu ji uzurinsu in ji shak ibrahim daurawa shugaban hukumar ta hizba ya ce a baya sun tattauna da jami'ai daga ofishin tiktok ga baki ɗaya da ke birnin Legas wato eko inda kuma suka ce idan aka samu masu amfani da tiktok da suke saba dokoki ko jawo tashin hankali ko bata addini idan muka rubuta muka kai musu suka bayar da rahoto za a iya toshe shafin mutum gaba ɗaya wannan ma ya fi wa ɗan tiktok zafi a zuciyarsa ka sa a goge shafinsa domin wani ya tara mabiya da yawa idan ya ji za a rufe shafinsa saboda gwamnati ta shigo kuma doka ya karya zai ji ba daɗi in ji daurawan idan za a iya tunawa a shekarar da ta gabata ne hukumar ta hizba ta jihar kano ta gana da 'yan tiktok a kano domin tattauna da su game da yadda za a tabbatar da kyawawan ɗabi'u tare da kawar da fasadi a shafin sada zumunta musamman a tiktok